بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع عنهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد الأبتة من لسانه يفقه بقوله ألا هو يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا ووفقنا لما علمتنا وزدنا علما نافعا جميع مسلمين بابين إبن جمع إصيبة شكاية صفر رضوان إجلالك محمد صلى الله عليه وسلم da ya wasu da so mai ceto shi ba daidai na na ji fadin igan da ya tsayan october 2018 yi wani sa da shi tu kin da na idan ya zai da santu jika ta yi santai na wata da ya tiya alamar ya kowa samun sarincin gan da sai wani alamari kuba na yin ido shi a ci a zuwa etu kuba ba na etu juyo ne wata a to yi lazarga nan asali ba so ci wani biza da kafiri ko azawo kuma za a ca zawon iji ga kafiri ne mataki ba shi fiye rai yin ido shi a shi sai tube من رسالة نيجام القصة الكاملة لخوارج عصرنا اتمنى شيء خوارج الزمن يجو أداي القاعدة بداعش وأخواتها دي داعش أيديس نتشايرنا أبو بكر البغدادي نجبتنيا إراك الجبانان بسنة دولة مسلمة شايوازونا kafin gida katona to ce samo musulmi shi su suratu nisayo ga wani yarsul mu'mina muta'ammidan wa jaza'uhu jahannam khalida fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima aya ne da sukuru zaluru ga musulmi wai ce kace wannan muta'ammidan babu laifi lórí pé ogun mùsùlùmí bayan káyìdá ṣèlú gálùgá wàlàzí na ìdàkùn na ma'aláàrí ilá al'afa wọ́la ya tùdó na nafsa lẹ́bí harrama báwo ilá bilhak ilá bilhak gbogbo ewu zamai siya gaskiya ki gaskiya wucin annafi bin nafs الزاني المطلق السارق الجنين al-mufarqin jama'a musulmi shi shiga wajen addini da a ga hukuma musulunci mu a da ke wanda ke mota kun ke da bai wulu ko balki na kuma gama ma an shiga da isa zawo shari'a ga lawawa ga a shiga da zaya waje nan ko zai na darawa nan ayyaci da shari'a ga lawa fita mulutsu bai ban da jini ke ke dalilin shi hukun rawu da hukun amma ko ji ti bayan mai shari'a da bai na ba rai haramu to ashab ibrahim bin salih al-wahimi na kalita ku ci kuna ce burai wani etani ku ci etin zijo khawarij zamani na jo zije khawarij jo zije sun tuye su ce musulmi shiga da kafiri amma kuma kuna za mu shiga ga khawarij jo ga mu kalita ibn naka هذا الكتاب الاستقراء لأكثر من ألفي كتاب ورسالة ومقال لمنظر خوارج العصر littafin yana wanda ya ce gori gudanar don kukwe kan daga littafi na tutiya ba ruwa 2000 ya littafin hawarin tishi hawarin zamanin da shi ruwa maka ina da haka ya ce akida ne robe yi na kukwe kan asalin littafin waitin ba fi nauka aljami'ar islamiyya bil madinatul munawwara islamic university ya madina can da zuru kai marfas na gada asalin nan mai sa kani fesfo 64 pata eteete bilu alkaida isis no ṣe gáàgbà gbogbo alkaida wani wa a hawasuwa da ya gyara annabta ito zishi e ya gyara na jikin yakin mai duburo boko haram ya gyara ƙa'ida da ne zo zo ya fozu maji na tishe mai duburi shakauna a yan baya ga ziyo abubakar tishe yi zanni gai ba na ji fishi ni ya bi da na ji an yi kokani wani ba ta akida ne gai da bai wuce da a dokun ke yi musulmi da to man ga to ke da nan karita bin nan ya bo da ji da da sunna sunna wannan zo ne ba kan ne ne bo da ji sunna sunna ne ji so to shi to ba ga asbabu ihtiyar ba ina sababi na lauka gita fitin al'amarin nan wuce la ulwanin nan wuce la mawdu'un nan topic nan zai تربيئة مذهب آل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث alamun zaɓiyar alasun na jari ke mazaɓiyar na ruwa ke bayan mazaɓiyar hawari da ake da ya ruwa zaɓiyar suna wani da nan wani bayan ya kan wasa kwarwa e wunna a ci mai fata kafiri noma ga wadana a yi kafira yi wani wa shi'a ga yi ga da larabci ganar sunna da hawari ce gani takfiru ukali musulmi lọ́gbọ̀dọ̀ ina an jẹ́ àwọn arìnjìlì ilẹ̀ ikiyar zangoro da kòbí àìkídá ẹ̀lẹ́ káàkiri gbogbo galibar sakala tàwọn galibar sun nata tàwọn kí wọ́n yẹ sáàrẹ̀ ilẹ̀ gbogbo za a ṣàkùrí àná ẹ̀lẹ́ káàkiri wọ́n yẹ sáàrẹ̀ yọ́ kátàwà tí ó rí ìwé jìnnà jẹ́lẹ́bẹ̀ẹ́ òṣèlú ẹgbẹ̀ẹ́gbẹ̀ẹ́ àlójìnnà wani gwakon zaune suna ne laja zai tafa suna galiba na nuna tawa za ka ci ɗin lumba ya wuce saka a wuka sakin kwa amma a ki da wuce yana zai jiki na zai zabe sakai zabe sakan fuci wa ma'akida da dilana na bi muhammadu na wani akida ne jisa da kansa ibn adabi muhammadu gaga ga al kila kilabu alin nar khawarij da yake cikin na jina du'atun ala abwab jahannam man da ya nake ji da wani da wani rai mani so jahannam za a doro ai ya da wuce da ibn da wani in shari'a nan wani gawa ne gurbunan dole da wani jafana annabi muhammadu nayi sallallahu alaihi wasallam eti hukunci bai ce musulmi yawan da kafiri garma min qala li akhihi ya kafir fakad ba'a bi ahaduhuma za doro ayi ne ko me kafiri na ni mini ko ga zannabi kaza ne kafira ne ke kan dawa shi bugun kokari wa musulmi wa manyan sunan yi zawa ishi ina je jace da babu shari'a na ya bidiya ne ya kaba ya shi sa'atu ya tuwa da Allah hukunci da babba ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ńdi hukunci a tsawo ba annabi muhammad ga ba zuwa ya dauki ci ga la lokacin ci mushi rikiji ma yau wa ba zuwa ya yi musulmi yayi wa ba zuwa ya nawaya wa ba ya nawaya duje fahimtar ba wula usman ki be biyo ai marmarin da za su to wa ce sallama wa yabi na kafiri da yi to in fi ba wa ilin yau shi tuba gani zan kai ta yi na to manufa kaka ka kaya rubuta to manufa ni ne mu ga ke da mu ga iki yau ila maza ke ala sunna ila aqida ala sunna ila mutari allazi usika bi zura wa qutana najma qawarij ada labar ete gama na wani bi sababi muwafaka ta hawari bil asli ali sunna fi bab al usul wani bayan da cewa wani ya yawa ga sunna ibnu sasha akida ya hawari ta zamanin na jadi daidai bai biya da akida ya da sunna misali ar-rahman ala al-arsh sawa hawari da nawa zan mutu tabbata kin da sunna jikin tabbata masala ya kai da gidan alifari da yada sun ne to man shiga wasu wasu garuwa daga nan a da yada ci zai kuke ba kuke da yin nan in yi yau ba yuzin yana da wucin man ga wuda mini manufa to yabo lokacin jami'ai musulmi aga wata kin kungiyar hawari da zamani eh, na shi wani hawari da ya ce zamani doro doro mai je ba ta nan amma ba ta fata wanda su ne ne ina lafiya ya fata na yi tasfiro ukalin musulmi za doro ne daga tishiyo to wasu ne ne labi a kida ya ne ya ngala littafin nan fin bibi bayani ya yi ci zai shayi kira ya musulunci wani zafar shi a ga yi zai alhukam wa tawaqifuhum tishi to zai je lafi to apata kungiya kungiya ne ga tishi wa in shi za wanda ya tuku daga har bai kansu ba ta zanen ne babu kafira yau bugu bo da yau kasha ga zanen shi ku zanen shi halalli ba wa da shi cewa su da hadisa na bi muhammadu na tsagiyawa da shi annabi gada zawalu duniya bi asriha ahwanu inda allahi min fakki dami mur'in muslim ijululun kyamu bi asriha bayan ahwanu wuje sauki na inda allahi ba socho min fakki dami mur'in muslimin na wajira yin na ta akida na maruku ne ku ba lo ki ne ku ba cewa تكفير المسلمين واصطلاحة دمائهم أي مسلمين كافر ما لا جواج الله وسنجي مسلمين نشاج ولا نوين يستطلق وابا تبيجي سنة جدا كي جاو zai shi ti ba zo na gobe mai buwa ji sallah ndocin wa waye zuci za a yi ba shi fata ki wuta musulmiya ya kuna ki da zandoro ne kai su shi ne zuwa na kafin ruwa ajin da zuwa amma munafiki ya da allo sashi na jifi shi nimbo na kacha na jifi jiko kane wani ejiyaji jika tumukwa asilo tumukwa na jifi pata na tuya amma yin shi mun calo a ga kafira yau ya e tugwanin ti kafirinci umar gugu da university ya e zaɓe a kila ta kafi munafiki kira zai shi wa gawai tutu madana hajjewe da boko na wofa lokaci na ji na da ma wani gira gina ki mataki na da kuma wuce na zan doro haka ke fago da na civil servant wayo e yi tun gwamnati wayo ko e yi makaranta wayo rai na wuce da dole wasu wata kawai yi zuko to so yi zuko ma wani mila to a gida ba fasadi jire na so yi ga jihadi bugun jimai musulmi shi manye gayi nga en guba nga din hawa ki din khawarij jo salamatu masadir talaqqi wa salamatu manazil istillah babu ila adini awadere muciza adiyo mo kan shiga ngalo da mini barkana biyano gari تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا بعيدا عن القواعد والأصول الشرعية إذا جاء ما ينتهي فترة كده أبو إن جاءنا أديني جبل قائدا aya qur'ana shi ubbe kaya ne da na fasara wannan galwa ne aya wannan man da biya kun bi ma sallallahu alaihi wa sallam alam tara ila alladhina yazumuna naw bogo zan doro na ba da rokotu na kafiri o ja ci ga biya aya ne o ja ci ga mun fasara ne kai da da wannan da fasara man ga ya kuba na gaja amma istiglali ja yace kai da shari'a ba amma bai la adini na ko jira yi ko kullu amma bai la adini ne Aya ga da Muhammad bai dan ali sun wa safai sahaba da Muhammad shi ya ji fasara gbogbo ga le ga so di aya ja de dalili ama e ne za be yo so shi ga yi to suratu ali imran na yi ce tin shi qur'ano daga suratul fatiha aya to abaci kan batana ga huwa allazi anzala alayka alkitab منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فينتبهون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله آية كايد ويوني هو رضا وإجاج آية كما ديوان توشي القرآن نيوتشي وعلى محمد صلى الله عليه وسلم minu ini qur'anun no ade mun kama ade aya na bi hukunci ga qur'anun lo be yola waje bayanin do cibu hunna ummul kitab ngai ne ga da ne wa a ke de lambe ulama nan na ulai da o da wucewa kara yi ba fasara qur'anu wuce zan dole ne wani wajen labe da dalilin zai doro na jina da aya na waba su amma bijin aya na fasara an ne wani wawan tsare da wani yayi sahaba ni na gaji aya na fasara ko da hadisi na fasara e sai aqida ko e ki fahimta da wai zabi da bai wuga shi da wani da kan jabi ne wani da Allahu akbar ibn soji da ya yi suratul nisa da zan doro an fasara qur'ani majdi fahimta sahaba da wani no wani ma tawalla wani nihi jahannam nan tsowa ni fasar da fita cewa ina ado da an tafi wai a sai promote ya daidai sai da ya gaba ko wata kuma yi shafi kin da min bani masu ta na lau da huda wai ya sabi raina sabi da nomi zanzoro ala fahimta addini na wani ba mumini farko jiba na so shi ni wani yi mata wanda. na yi rubi ne huda an tafi akida da dinuga da ya gwamna wa sai da ya ga ba mu gbogbo jẹ bayan musulmi kayi da wuce wani wasa da man dore ka ce a ma man dore wa duka dole da dalili a rawa dubu amma shari'a ya kan gi ayé yi zari a ba ya ti ajiyar amma wanda ci ba wani annabi muhammad ba sallallahu alaihi so da zai na fi zai ke Ala ya zai ji batun da bai na. fayyar tabi ula ma ta sha ba min wasu ga fitna a ga mito a yana ne muta sha bi atin bayani na shirya ti gbogbo wa mallabi a kumbi an zaba za a kwan kula ni kawo da kafirin manyan musulmi shi ɓaka na ƙasashe ne lutube doka na jiyan soja ko alada Zana kufrin duna kufri matuka sun zo a musu musulun ba na gaye ga sahaba da bi muhammad shi bai nibo man ne shi tamba mu bata ne na ga to amma dan bidiya khawarij jiwa go ga ah, kafiri ta eh cuce ya da na ko cuya bo wai ji siyasa da kwata kafira don ga ga ga ya wada ma lokacin fasara qur'ana kin ba wannan qur'ani da kaidai

ade Allah ya kin do ba a shekai da fi internet to yaji musulmi shi ba ina ma ya da ya buro la shi ruzu ba wa shi ga yidi da zai zo shi wa zai ga kirki ya dini na gana sheik al-Usaimi sheik Albani zane di pata masala dini pata sai sai da farni man na ji ba ta yin daidai ku fi intanet to ya ji musulmi jawa to fikin da tsara zai rayuwa abu muhammad al-maqdisi dan yi zai ji ba nan ci kuna shi to fa ga yin nan gana etin bocin gona goro ibo ke o ga man ga ya ga za ji bocin na da kafiri ke o ga gidan Um da ci kuna ga wani lobe mun da shakka ita ta ga mi da ita ju ki unwan ita fi unga hukmu musharakati filin jiha ba hukuncin zaɓiyo na gace kuriya to ɗin da na nika daga su wuce wani almajisi an yi sun nawa ya yi isa abu tahir albarkawi A yi sun nau da wani a ga wadda babu jika tun waga da shari'i makanta na alƙa'idar da shi kinye tokyo na wuce gube aimar zawari da shi na shi ejiba na fi kinye adini musamman afghanistan ga isan ta ara gabe ba su diga ya maka ya ya madina ya shaji kafira yau maka ajiye ta kufri da baji ba su zamani na su a gaskiya ya fi fasu kyare zuciya da kafira yau har mini abuwa da yi saudiya ci na da aki da da wuce na ayyukan eh, abdulaziz al-darbuwa wani ta fi kano mai ya biya ba wani jiji alama kabe mai jina ya ya ibuna wace darul kufri mudi darul islam wani gari ne ta shi da illallah e shi na doji ta cikin ba abde bai lutu da shari'a sosai akuru saudiya ilimin tauhidi ba ta zamanin na saudiya islam ta zala bincike uwa ga adde ba ta tauhidiya mai don da tauhidi iri saudiya kendo adde bai ji sallah da shi nigeria na adde bai wata ka da shi kuwait na adde bai kuku an fiti da shi mauritania na amma adde bai fiyazu da shi pakistan na kenda tauhidi jo fata bincike uwa ga da shi saudiya da wa professor idan ali yaka tauhidi tauhidi musamman jami'a sul imam na ciwo ya zau etkota tawi tauri a mai giba rufin na jasin ya ga mayan jimuci ba ta kafira annabi muhammadu mai yi sallallahu alaihi wasallam hadisi imam muslim gawal madinatu khairun lahum law kanu E ezun fe madina wujar alkhairi ga zai shiga ga tiya jiniyan madina wuda bangoci annabi ga ezun fe madina wuda alkhairi ga da aga ce Ana da ke ba zai sai maka ga la hijrata ba'da al-fathi wala jihadun waliya zandoro ake la mai fatu maka mu ga ya maka be ma zandoro ne sai maka musulmi ga musulmi wannan wuri ba yanzu da tun adini mula akida mu ta zo mu kiyaye da shirku annabi ga zandoro aya maka ma a mai ga warji ga ya maka ya bi sun Afghanistan to Afghanistan ma sun bai bai wannan ga adini na kawai daukar ran ga su لن يشاهد هذا الدين أحد إلا غلبا تو أفغانستان في فيروك في أسامة دينة فأتوا على وين دول السراجوي جون كراني والله تالله بالله إلا ذا أنا بيبين كراني وشا صحابة جاكل يبا إما كافر يجي إما كو أغاز كافر يجي كنتو تفيت شايا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة يا فتاة اللي لوكتشي لنا لوكتشي كافر يجي ko ce ga ya je hukuma hudu lokaci ya gurguru dina huga ji waya da yi na ce abu muhammad al-maghribi muga al-mubashir lin niyaba an ash-sha'b bi tashrif fa innahu tawagut zandoro na ga da ja ciulli senator memba, ya abuja ko ne state na ko kansila ko chairman ga fa innahu tawagut tawagut za ku ciwo mushrikun mushrikin wa kafirun indana muke yi kafire ba abu gaske sai bai fawa da ga bai kafire amma shi ba mun kirki ba ibn azim man wuce kun sunnan nan shek sadu da sai ki wa ga yi tikuri a cebu hal afaitu bi jawaz al-intihabat bai ya fatawa ga ake tin ya ce kuriya ga na afaina bi zalik ya fatawa tin ga wancan e eh, goyo gudan musulmi to ma ebone masu injile bu masu adini a ga fedun majalisa wa duk fasi ewu indo mana kuma ga fedun ke ga man na jike na né, ije ya musulmi zan yi kuma ke da hukunci saudiya kuwait na je musulmi shi sun ci shi suna da yawon bai nigeria na yi fibo kafir ji mai jike a gaishe alaka yi mafi koga wasu gaishe idan su kuma ga lasa tafi dubi sanatan min dunikun ya la sai sakatire ya mace so shiga ya zo wa shiga shi ti kiwo ile gawa mai tojú máa kan ìlò dáwà kẹyìn jù bọ́gọ́ zai gaza ce kuriya da ito abutu na mai tishin ya kawari da zamani na abu muhammadu al-madu in fi ne to tsaron na yi ji musulmi je gbace mita kila da ke ga magabe shi shi so da fata kafe adde bayani ga wani biya gobe ga ya gane ya ga zai je fahoto da bayan polis kawai na mamaye ga kafe doma zango da ga su matuya ci shi da wuce na ji soja zai fa sai fakin yana tsaka kafira hatta liman yi masalaci na jeba zuwa ya hatta wa man daga su hutu buhari mana kafiro ba a wani jebo gala da fa ko majadi zanda na akila na gada jabo ma da awar su kwazo ba wanda fai ba ya tishi zai gube min ga na fai ba duwa man gina ga shi na ga ba ya to na ja ga ba duwa ya lalabe wani fati ba mutu ya ji rayuwa to na ne ya na wani adam mai ne adam adam to ite ibnu taymiya man koyi musulunci rahimahullahu ta'ala mun gaga ya ce alamar yi maslaha wajen da masale ga masada ke masada ina laban na bena maslaha mai yana da alkhairu bena gani na ma kiru zawar dinin fasi zai je na maslaha wani agai zai je jadini jeje nan a ga ga ga ce kuriya zango je ga kuriya ce yayi zamanin ne maslawu yayi yi ga ba wato ga ku ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maslaha ga Annabi ne yau ne a wani bi farko zulum wai sara shi ga Annabi Muhammad ga rai ne jalalci ki maslaha arziki ku na biya nabi muhammadu shi haka gaya zai ji lokacin ciwo ya bu caye mana ga masa wuya wala a da zuwa ta kiwo wajen ciwo ga zurfa wani tsara shi ga gaba da ya nabi muhammadu ko ga a nabi shi shara ya tuba ga yin zaja ya gani zuri wujo da akida da ne a gai kawari wujo alkawari kilabu alina jama'i musulunci كائن يوم سمين سني باتا وهذا ابتكار وخفض الرأي واجب ابن لنا ابن لنا vote hundi pale sheria zile ili sana ah kai ke hizi za kuwa yangu ngapo hii ageli ina sogale sauti yake ni sumengo ni banga mtika ila na nagia nagia kitu de sauti ga ala shari sai ageni benyo ageli chuchi juntos. Amar Deus de verdade é colocar E somos os muçulmanos, os cristãos, ìgbéyàwó ẹgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àmá ìtọ́lẹ̀ òkèrè ìzàbílẹ̀ ń bà wá sí ẹgbẹ́ tí wọ́n tàwẹ́ àyè tó kí ètú yọ ìzàbílẹ̀ káàkiri láwá sí tí àmá ẹgbẹ́ tí wọ́n yẹ̀wẹ́ àlíó kí ètú yẹ bá àgbà oṣù mọ́ ń gádà ó bá ń kì mà kódà mọ́ta ló ti di wóró òṣàpọ̀ nílẹ̀ yé yẹtú yọ lọ ẹ̀ka yóò káńkà wọ́n yé yẹ̀ká ó bẹ̀ fún yé pàtàkì mẹ́ta tó wọ́n láàrin tọ́lá ilé ó sì kú نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا إيه يا زمان عيب عيب ودلل بيسي إذا كيف يانا كيف تشوين تشيشي أغيب وغابو dubu biyu ranar dubu da ranar biyu a ga dubu uku ranar ba ga kama ta kunu da wata a rainu wajen na da mai sai ba ta shiri wuce gani ga hannun shi nan wadawon mani da wuce da ga yaye ya ma lokwa ko ya yi shi da ga yayi ne ya kuma ka yi ne wallahi ya yi rufe in ga bala musulunci wuce za doro ya litisha nun sale litisha mace litisha soja kin da litisha ne da kuma sokona da manji da tatizo zoji a shiga a ga wani shi ce magyari e kuma ga mai lalata shi musulunci ba bai asu alil sai wal ar garbe istilafi ko wilayat al ali ko da yake tina bai su ko kafi suna wasan ci shiga su man bolwa da wani shi wafa in na ga shari'a musulunci ta ci amma ba rufu ne wa wudiya na wace ọzọ ìgbìmọ̀ ṣe wà wọ́n di ààrẹ ṣáájú wọn bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ àìjíṣẹ́ lẹ́gbẹ́ àlóbẹ̀ gbogbo ìlú ìdíjú tà sí ìṣìgá wallahi tallahi nasara da bijabi ne ya ce ke gani illa talauci wanda da shiga madar dabo talauci a kasa zai bawa biyo ewa zai iwa za shi ili za shi zai wajen yau zato zando wajen rajin rayuwa na zata ci musulmi wani ce wani zato mai ake zando mai ibu na ce zai ta harka wake ba gibi in ma ya labari cikin ranar shi a wasa na so a bada ya yi ya bayani da siyasa an hau kake siyasa wanda siyasa mutunci wufetin yau kalmuru ya larabci na kin shi jilala ya bana kuwa ko 50% yin jimi larauci jimi keni daga larauci ba ta hamsin arba'in ka kallo da larauci ba to a ga wake siyasa yin jimi larauci ba ga fosun tabbir a jiza wani jagora wani siyasa don cin yin jimi shari'a ke ba a tu wa zan gayi حسن تدبير الأمراء للمجتمع على ضوء القتال والسنة في شجاعة زوان ولا تقبب وصفو بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم secularisti cibe jidali ne gabe kiyon da ci shibe mai ga ilmaniyar a gaye man jere da shi kafai da ja sallai da ja amma ya gada wurin ya labe dole ya yi a da ga zahiri da shi to ba shi da Qur'an bai a ba shi ke ga siyasa kalmar da wuce yau a nan sallallahu alaihi wasallam ga inna bani isra'il kana tasusuhum anbiya'uhum kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun wa annahu la nabiyya ba'd hadith al-bukhari muslim gada mai banu isra'ila kanar ta sun zai sha gwanan gai an biya mu annabawa annabi so kuma wani shi man diga mu a gai sha ta ka zo wannan su su hada biya annabi so kuma shi tina kallafa wani biyu annabi so kuma yake wuce shi amma kuma ne muhammadu la nabi da ba ne annabi doro albatu kuma sai kula fawo kula fawo daga ba don mulki haka daga cikin muawiya mu gama da alkhairi daga zando ba da mulki shi ya cikin gona ko ko ni je ki yo ki mulki shi ta ta da mu a cikin da ki ga ga da ki she a ta ga ga da ko Bien, очень emu na tsaina nasara da tishi bo gabe kiyo da adini bai ma kin ga ci a ci ga ga gabo nan gore ban na ga jin ye ije otuma to kokare ijele wani na ga wa ya lumwa shi na adasun waina ki ga ya shi ji na ewo ewo ndoro yu de mu ji matsala kaza da kin ye ewo iwa mu ya ade kwaki miwa ade kaza ciwa ba rufi ji de tuwa mi dan ce ku he ko na mi da alkhairin bin ya zo a za ga bi mai shara ne na da mulki ji ci na innaha satakunu athara wa umurun tunkiruna ina bi ma ci de ne ne yewu da tun sakwai gala da kirki uzo uzo jama'a ya bo lokacin ina yi kafin yi na yi alƙisatul kamila da hawari da asirina manye ga zo ba littafin ebo lokacin ga akida nan kwe kafi abu na ga akida hawari da yanzu ba gawai dasa da yau kafiri ezawu ebo na wakaza yi kafira ni so man gashi tukwawo zandoro na ba littafin na na wacce jini da bayani miya na to littafin na bayanin na jimijin ɓata na mai lula daga babu intanet don gabo mai kwawo ibina kwakwa littafin hawa da intanet gabo mai gumbe giba gina cewa tuba ki da mutu fai ga yami ga lokacin na wuda akida mutu na da zai mai jisar zama ba waje bayanin na wanda intanet ba fai ga nan wallahi sallama wani ji zando sallama wani gumbe zando ya yi fayan wayo amma manyan ube je zumata a kila da wuce na musofe fe taimaki manyan da wuce ga shi tukwawo a kila da ma na je na wani dazan tuba na dana Diyaru islami kullu a diyaru kufin kin yi musulmi da fata ya rika birnin ciwo hatta maka ta wani madina hatta maka bai madina min ya akida ya khawarij jo جميع أفراد الجيوش والشرف وأئمة المصالح وحتى الفراشين كفار مرتدون زاندورو نجا سوجو يوكو بوليسي security agency ki fata babu wa immatul masaj attali man je shiti masalacin ta da daga na jina kai ba zuwa yana hatta zai je kai ta tishi ji masalace ji di mai da ta masalacin na kufaru murtadun aga kafiri da wani da akida ya tafi nan kuwa ka littafin na wani manya di somari ya tesis nauka ita akida ya kawari da jona isis al-qaida na jefe dubo kan ibe na jefe jini wani yadda fara ji na wani a nan ga yato gwamnati kafin shi a magugu aga yi gagayen fawa don yi zai bici da registration na ga buhari kafin yau mai wa amfani buhari wani جميع أعضاء البرلمانات والمنتخبين لهم والذين قد يصل عددهم في العالم الإسلامي إلى مئات الملايين أيضا كل والله كفار مرتدون أجزا دور نجيشتي مجلسهم دان دا تنجمتونا فين سيتجي باتا تزيجي ليادونا na ji abdad ya kinye musulmi ijo pata wa jajin 100 million. dan dan dan da ibana kinye musulmi pata ya wuce jajin na agwa gita demokrasi ga a shayi gwargwaro ga da baka bai madina ba kin na jiri amincin nan ake ce kin da shi ji gwargwaro amma pata ya wuce ya gwace fiya ka so man gaure annabi sallallahu alaihi wasallam ji gamba kafin wuce gwanan ga la ya wuce bai nasara ya ta ya jaziratul arab gala sufu tsafta jigwa fi kinye musulmi to a mai ce gobe ya yau da fishi na tabo ne yana je wannan gwargwadon wa da ke ba moto fan da yana je biyu kwatar so ku ba wudu gari da milatu ya wudu shi ngato zan na jaki da zan doro daga fishi yana da kinye musulmi yana kafira ibabu min akida mu anna ulama al'ummati kullum kufar manya al'umman na ji tata kafira yau na je lolo da yaya na kafiri ma wuce yau wa anna min at-taqarrub ila Allah zabuhum wa qatluhum kama naqalna amma gayin yo ne daga wasu bayan soci na waga man na jide azu au adde makanta na jila kidan na wu yaji na zu yaji makanta wallahi sallah e ji makanta da akida da dila e bo wai man zai ji tun tun wani kawo wasu kun fa wadan ni maki farko ore mure da ji hadisi fiti ube wani be usuli amu je da akida wa yare kokarin mure muni ya akida ka go mu ga jahili ko ima ko go wai man ga kusuma qur'an ga ma mutu fe wa wani asa zai jaye la akida e lo be akida na ikai man maudawa qur'an waya Eji ji ne ga be zuci makanta bo mai duk guda ba da gibajin da suka yi labari moto ga wadda wani wasu boko haram shi su zawa iri yiri dai so na ci babba ce lan ba ci mafi kuso da nan ga sai lan zuwa wani ngo ke don fonga yi ko sai ci ci zawa ji mu dai tuare ne wai da alama za a bi ni a ga biya mu kici lai kici wodon izala ya kashi ngo mu ga maki izala jayo ibuna so ga a agoge wo mai gargajiya da mai zala ga ga ke ga yau aje man na jahanna ko kuma mai zala jina ibuna ga ke zawani jitin zai tishe izala ji bani bangare Kaduna wannan Dr. Jaringo mu ga kalita fi kai ta akida boko haram mu ga akida da biyo yi jami'a Madina daga digiri Buhari PhD so aje zai wawo sha kuma yin sunna jina ibuna ga ke tayo aga ke tayo aye ba wani gagana wani wani alami na shani waya ibuna wala aibuwa a wuza wani gija wala akida a wuza wani amma za a dore kisa wani gija tina waga sai amma sai zai ka gaya biya wuri kuma kana li nafsin min akida zo in masal bi annahu fusa min kibal ibn ladan usman bin laden ga manyan maka ciji manyan madina ciji fasu kyaye gudun goke ga usama na nabi akida sunna yin saudiya ciji ci da ke babu misra ci aiman zawai na da akida daidai na sai zai brainwash shi ga da akida daidai na da na je wannan mu ba sai bai fe gwagaya yuti na ji fe jira bai ba afghanistan mu mu ga wa ga lan da ka tana fe gwagan e tuna ga da mu gona da je wannan so ce ga yawa ga annabi da wani nan da wata ciwo wani karshe wani gube man da yin doci gan dawo wasu da dini ba wa zai gisa shi dauwa da galla sun na kikin nufe bu amma yi wuce jinan da ajin ko ga jiya wani da dai man da yin doci don yin da ruwa to karan kan dawa da miliya karan mu ma wama mu fallaka ce wama ga ubayo ga kuma mai wasu shi wallahi tallahi uwa da musulunci wa gaba ta wo kawai kafiri ma wayo qur'an ga wa sahibu ma fi dunya ma'rufa buna da gine da ciko bin da ya ba kida da dinna na ga da o gaba ta wo illa nasu wallahu muslimiya wallahi tallahi eh giyo da ga so musulunci to la so aba duwa yawa ko ga ba yawa sha ibune gija ko izin jeje na ga da gija ne zai ga shi tukwana wallahi tallahi muke shi tukanya faruwa na shi wato ganin ya ce so ku ya arziki ya tuba su injin zagi ga gini santisa forest wa e gini peti santisa forest wa di launi e bolo loni atabawo ni bidachi e gini ti shi da e gini peti lọ gbogbo wa suna zawa gida tu an doro wa da ya zanin kwayin ga imani jin biyu ga agiyo na ayo mare a binciki wujin zai manyan wace da gicin welo bayan ka cada allah wagi sai san bisa forest ko mace kan ni dokun da ku su bai jaci kara ta ga sunna wa sunna a in gara man ga yi na lamun kalisa na akwai sayan sunna ji allah wuna wani ga yi fa sunna yi kayan ifa wari ji kayan logo muchikwa mai kiwa ga tiku ya chibu kiwa ga tibu hari bo musulmi wa kai kafi murege gome ni batana da biyu Soku ya da kituba shi alaihi salam ta bayani ya karshe gai samari na manja yayin na fi na kwata nan ga jawazu sabki dimai inda darurati wa ghairiha a sheggaza wani ja ya darura dabu dabu a idafe uza zan doro ya bayanai jin alaka gabara boko haram ta zayan zan goro yawo yawo kafire yawo musulmi na ga yaki da nga su littafi littafi ne ga alkisatul kamila li khawari da asrina tesis ne daga jami'ai madina na ibrahim bin salih al-muhaimi in kan su kugu ga alkhairi su kwa bayani na jirgin amfani zai ja mace da fiye a na wani su koya a bikin tubaci wace wa ya zuke tuba su wafe istikanu wa iko ta ba bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank hmm. you. وما ضعوا